وأصحابه والتابعين وتابعهم ومن تبعهم الإنسان إلى نفسه أما بعد أيها المسلمون الكرام فاتقوا الله حق التاتي واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن السعيد من أن السعيد من استدرك على نفسه واستغفر ربه wataban min dambi ibadallah idza sha'atu jubi'i fi sudurikum wa tazahama ala qulubikum humum wa ahzan wa baqat alaykum dunya wa kasrat alaykum mulimat wa kasrat alaykum mulimat wa sadati wujuhukum al-abwa fa alamu annakum bi min an tasrul istifa فمعنى الاستغفار وطلب المغفرة من الله سبحانه ولكن ليس ذلك في الإنسان فقط وإنما هو مصحوب بالتوبة كما في قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه عباد الله الاستغفار زاد الأبرار وشعار الأتقياء ويفزع الصالحين به تصعد القلوب وتنشر الصدور وتنجل الهموم وتثقل الموازين وترفع الدرجات وتحط القيات وتخرج الكربات وكم جلب الاستفاد لأهل من الخيرات ما الله به عليم وكم صرف عنه من البلايا والملمات أمثال انتشار الطاعون كورونا فيروس التي أمت العالمية بعد ما إن الاستغفار دواء ناجع وإلاج نافع وهو البرسم الشافي والدواء الكافي إن الاستغفار فوائد جمة وغنيمة باهظة في خيري الدنيا والآخرة إن فيه سعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة ومن لزم الاستغفار فلا بد أن يربح فتعالوا لذكر عند بعض ثمرات الاستيفاء وفوائده إن شاء الله تبارك وتعالى فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب halitta ne ya kawai zunubai da kurakuran al'umma ne zo baɗe ya ce ba tafai ko kurakure ko zunubai bayan ya yi baɗe ciki na shaida babu wanda ya cancanta da abota masa in ba shi ina ka wata ta'ala ba shi kaɗai wanda ba shi da abokin tare na da lalle Muhammad bawan Allah ne kan Allah ne. ya Allah ka tsira kai amu kai albarka kai ni'ima ga wannan annabi da shi da alaye da sahabbansa da tabi'ai wanda suka bi su da wannan suka biyo musu imani irin nasu har zuwa ranar da Allah zai tada kiyama a kowa sakamako uwa na musulmi ina jin yau ashirin da biyar ne ga wata da hijira annabi sallallahu alaihi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ashirin ga watan uku dubu biyu da ashirin na san kowannen ya sa abin da muke duniya ma a ce take ciki na wucewa to shi da nasihar mutacce babu mafaka babu matsera babu makuta in ba komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da neman gafara in za a daina kama kama a daina babu makuta babu makoma babu matsera in ba komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da neman gafara abin ya riga ya zama abin da ake cewa wuta daga teku maganin ta sai dai Allah ba dai kama Amerika Ingila Faransa Germany China ba to sai mu musibar ta faru ta wannan fawo wata titan shi ya duniya amma ba da ni a fahimta ta musibar ebola da ta faru a afirka ta fi musibar corona amma da yake afirka ta abin nan ba ta wuce duniya kamar yadda corona ta yi wuce duniya ba yanzu shi sa kowa duniya yanzu cikin sa ya ruwa hantarsa ta kada saboda duk abin ake takama da shi a sa aka rufe ido aka koma duk kwayi koma duniya yanzu ya tafi dukiya aka fa aka damu da ita tattalin arziki ne ya kai ya kai rugu kowa ya sani in ka da nan kasar an zattare kasafin kuɗi daga kashi ashirin da biyar cikin ɗari an yi za a sai da dala a gangan mai a dala hamsin da bakwai yanzu magana ake ta dala ashirin zuwa talatin na ji wani mana zance na in ba ma Allah ya ce sai ta koma dala ashirin kaga dukiya ake magana ya rubuce balle lafiya gata matsayina kawai kowa yake ma ilimi ya kai an ce sama da ɗalibai miliyan dubu ashirin da jihar gina da karatun su miliyan dubu ashirin da biyar sama da haka an gina da karatun su a duniya sakamakon wannan tashin hankali ga na tsaro ga kuma ni inda ba su da nasarar suna da yanzu na tashin hankali rashin lafiya saboda ka duk abin da isa ake ya alfa a kowa duniya yanzu a tashin hankali ake ya sa gobara su daga abin nan dan ba dan gobara su daga can ba da daga nan irin yadda ta faru a Ebola ne da yanzu kamar shi su gaba irin jirgin nan namu sai tashi masu koma can to sai ta faru ta can duk wanda isa hankalin a duniya hankalin ta ya kada za ka mai mafita saboda haka mu musulmi malamai sun sha gaya mana mu ma ƙananan alhaki mun sha faɗa mana cewar babu mu yan gata duk sanin abu ya faru yana da hukuma Allah ya tana da mana makoma mu musulmi ne tuba da koma ga Allah abu tsarin Allah iya iyawa in duniya ba za ta kaɗo mataki na yi wanda take gari shine mafita rufi ne kamata ya ɗau wannan matakin ba don shi ya san hikimar musibar zahara al-fasad fil bardi wal bahri bima bala'i da musiba ya auku tudun da teku kasashen ko'ina ina a duniya bala'i ya fito da sababin abin da mutane ke aikatawa sai Allah ce zai zai kahun da zai ayu ya yi haka ne zai ɗanɗana musu musibar abin da suke aikatawa amma fa hikimar da Allah ya masu hankalin su mai kenan ko sa dawo sa ko ba hanyar Allah shi sa har ni a fahimta ta na kasa gane ba, duk da malamai ne shugabanni na ta su biya a dan dakatar da magana sallah a ta juma'a wai kuma ni nan ma yau an soke sallar juma'a an soke sallar juma'a a Najeriya an ce jihar Legas da ko Ogun ne ma sun soke ba sallar juma'a suna mara wata kariya zan zahar ma za su wuce coci zuwa coci to da sun suna ne coci zai fahimta ta ina musiba ta taso irin wannan su kara haduwa a masallaci ma zuwa haduwa yau ka ce kar a sallah sannan in ka hana kasuwa ka hana sallar juma'a wai dan cinkoso ya haura na mutum hamsin don duk cinkoson da ya haura na mutum hamsin ba a yi da haka kar a yi sallar juma'a to a irin kasashenmu ya za ka yi ka hana kasuwa inda cunkoson da za a ɗauki cuta a cunkoson kasuwa ya a fahimta ta ya fi inda cunkoson da za a haɗa a masallaci amma malaman mu ne su kuma a ƙasashe su ne shi kenan su da ni a fahimta ta ni na yi aka fi gaskiya Allah ya sa mai saboda haka dai za mu yi da sai a kan kawai ba da koma ga Allah in duk ba za mu haɗu da kowa ya jira kansa kowa a kowa a kan kansa ka san duk da Allah ya kiyaye taballu a nan kasar sai fa ta ce mana musiba domin yanzu kama ita dai an killace mutum miliyan 60 kaga gwamnati za ta dauno yanzu mu nan aka ce an killace aka ce za a killace al'umma me kake tsammani zai faru sai an killace mu ne dan mu mutu maimakon corona ta kashe mu a killace mu yunwa ta kashe mu wallahi gwamnati sun za su wannan aiki ko kun fi na sanin ma wani tsakanin mu da Allah Allah ya samu rai tsaya kwa ne ku ji tsoron Allah mu karfi tsoron Allah ku riko da musulunci ku sani mai rabo wanda ke fatan samun tsira shi ne ke fahimtar kan ina ba komarsa daga Allah ku nemi zafar ubangiji ku tuba gare shi yadda ya bayan Allah duk lokacin da kuka ji kun shiga wani kunci na rayuwa bakin ciki ya cika zuciyar duniya ta yi kunci musibu sun muku yawa ga rashin tsaro ana tsaka da wannan ga kuma corona ta cika duniya Ƙofofin matsayina ji an tattoshe muku su to kawai ku gane cewa kuna da matilashin kawai ko shiga cikin shi kawai koma ba gana a yi jifari kawai shi ne kawai makwabta istifari nasa neman gafara Allah haɗa da tuba tuba kuma ya gabata bayanansa ai istifari da tuba ba tuba kawai ba da fatan baki astaghfirullah na'am za ka yi wannan bayan ka bar zan wannan bayan na bar laifin da nake shi ne tuba istighfari shi ne madagartan tambayi suka da tsinta suka tsira duk bawan Allah da kaji ya ce hatta annabawa zai su bari suka tsira shi ne mafakar madagartan bayi da shi zuciya take hutawa da shi kirji yake buɗuwa da zama cikin yalwa da jin daɗi da shi bakin ciki ke yayewa don istifari yake cika mizani gobe kiyama ɗaukakar daraja da istifari ne san yadda zunubai da istifari ne ya yi bakin ciki da istifari ake samun sa da yawa istighfari ke kawo wa al'ummar da suke istifari alkhairi da Allah kadai sai iyakan da yawa istifari yake kawo da musibu kamar misalin wannan yaduwar cuta ta coronavirus ibadan istighfari magani ne kasabin istifari magani ne warka cikakke istifari yana da fa'idar da ya fi karfin ka iya lissafin su a cikin alkhairin gina da lahiyar a cikin sa'ada duniya da lahira ke a cikin zuke fadi da rabon duniya da lahira ke duk wanda ila zuci ya tsitsi fadi suna cewa wallahi ba makasi ya samu kyakkyawar da kyakkyawar rayuwa mai daɗi ta duniya da lahira wallahi haka take da haka ku zo mu ji wani bangaren kaɗan daga cikin wani bangaren fadi ita kaga istifari yana tsarkake zuciya daga tsatsar da ta yi na zuci. annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ma'anarsa yace in bawa ya dubi sai a ɗasa wani tsogon baki a zuciyarsa in dai yi a ta wa a ta ɗasa har ta zama wajen irin ita amma daga sanin tuba wannan tuban da take fara sai zama kamar an sa abun nan da yake kawai tsatsa sai goge zuciyarta kuma can ita isa malamai suka ce zirbai su suke bakanta zuciya ba makawa ba dan yana zaibi ba shakka kullum zuciya tana ƙara bakin irin kuma tana ƙara bushewa amma da zarar ya gaggawa tuba ya nemi gafara Allah sai a tsaftace zuciyarsa a rege ta a tace ta kasala babban wani tabi ne rahamar Allah ta fata gare shi yace cewa alqur'ani ya nuna muku abin da zai zama cututtuka a tattare da ku haka kuma alqur'ani ya nuna muku a lokaci guda abin da zai zama waraka a cikin magani ina ma'ana haka yace alqur'ani ya yi muku bayanin zunubanku zunubanku ne ku. tunda duk wannan musibar da suke samun mu wa ma asabakum min musibatin fa ka kasabat aiki ma ka Allah yake musibar da kuke gani kuka jawo shi sai yake cututtuka da musiba da zubai su ne illar da alqur'ani ya nuna mu sai ce amma maganin kuwa shi ne koyo da istighfar har wata da kin wani magabata aka ce da shi ya kake da addinin ka na musulunci ya matsayin a cikin cila kakke ta musuluncin da da yin samu amma na budin na ɗike shi kuma da yin istifai an tambayi shekul islam ibn taymiya aka ce da shi mai bawa ya kamata ya lazimta ya lazimta subhanallah ko kuma ya lazimta astaghfirullah wanne yake sai wata amsa ne kai yace idan riga kasance biyayya, abin da take bukata ka fesa tunani amma idan riga ta yi cikin da dauda abin da take bukata ta sa sabulu kawai idan ka san kana da karancin zunubi to sai ka yau faɗa subhanallah amma in ka san kana da zunubai mu ko yanzu sai dai Allah ya kare in ka san kana da zunubai to riga ce da take ta yi dauda abin da take bukata zuba subhanallah isgibari take nima shi isgibari shi ke wanke bayan Allah mafi girma abin da ke sababa kuncin ki da mafi girma abin da yake sababa cututtuka da muke gani da annoba da muke gani wallahi kiji da Allah daga fara ga Allah a jingila tsarin Allah wa gida jingil da abin da Allah yake da manzo a jingila shi waje ɗaya ba a tashi wannan shine babban abin da yake jawo tashin hankali al'umma ko musulmi balle kafira yace suka ce to ba za yi gushe ba in dai mutane suna istighfari na gaskiya na hakika mai ma'anar istighfari face Allah subhanahu wataala kuma ya dawo musu da ya yayi musu kuncin su ya dawo musu da lafiyar jiki ya kuran ne musu wannan annoba da talabi yan kwana ku sani Allah subhanahu wataala da baiwarsa da karamsunsa da rahamarsa ya yi alƙawari da yawa kan duk bawan da ya mu gafara ya yake masa misali wa inni la ghafaru liman taba wa amanu amila wa amanu amila salihan su mata Allah ya ce lallai tabbas wallahi mai gafara ne ga duwan hikima ya yi imani ya aikin kwarai wallahi yana da shi wa man ya'mal su'a aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahim Allah ke ka duk wani ilimi na abu ko shirka ita ko ita ce ba na so ko ita ce yi ko wani abu da zalunci نكبر نكبر نكبر نكبر ولو أن تبدل الأمر إن جاءوا فصدقه الله وصدقه إلى الرسول دا غفظ مقصدنا لمن جعفر الله المسي جعفر كم لا وجد الله تواب الرحيم الله بياتي كيف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما أدون ذلك لمن يشاء Allah ba zai gafarta ba ne in an mutu ana shirka da shi wannan kawai ita ce matsala ba zai yafe ba amma duk abin da ba shirka ba ko me yawan irin zunubi ne to Allah zai yafe shi kuma na ko wallahi kuma kuma ku ba mu istighfar mu koma yadda Allah subhanahu wata'ala yake iya iyawa iya iyawa sa ba ka iya iyawa fattaqullaha masalaatu iya iyawa mu kowa ije a karan kansa ji tsoron Allah ji tubo Allah ta iya iyawarsa ta da Allah ta da halittar Allah iya iyawarsa illa tsakanin ta da halittar Allah ne sun haƙƙi ne kaka ce za ka iya iyawarka nan ka ba da shi yadda ya kamata haƙƙi tsakanin bawa da Allah ne ake cewa ka iya iyawarka amma haƙƙi tsakanin bawa da halittar Allah na sai dai ka ci. haka Allah ya haka manzala ya ruwan hadisai da suke nuna cewa Allah sai ya ce a duk wanda ya magafarta a wani hadisi kursi Allah sai ya ibadi ya ku na duba wannan kira ku duba wannan kira ya tausayawa ya ku na ga ku kuna zunubi ba da riba kuna kai zunubi ba ci kudi kuma sai da ni bin da gafarta zunubi gaba ki daya fassara shi wuri aka shiru da ku ta haka ku nemi gafara Allah ta ku nemi gafara ta Allah san ya ke ku yi tausaya Allah ma ya ku bai na ga kuna zunubi ba dare ba rana ni kuma na yake zunubi duk yawansa da haka man ku nemi gafara ta man sai gafarta muku ni kuke jira hadisi ne a wani hadisi shi ba kudusi Allah ta'ala yake ya kai bawana da kai zunubi kuma ka gane cewa da kai zunubin na ya cewa zunubai a lokaci guda ka gane ko na gada ma zan iya kama ba wai kasa wace kasa zan yafe ba zan iya mukushewa ba wai kasa ce take sa na yafewa ba Allah yake cewa bawa ma'ana yake cewa kowannen mu da yake zunubi kai haka

yuzlihuna fayastaghfiruna Allah fa yaghfiruhu Allah ki annabi sai da yaran na sai da wannan rayuwa nan sa da za ku zauna ba za ku bindi ba Allah sai halaka ku kau da ku waje ɗaya kawo su ba su garau da za su zedi su nemi gafara Allah dan ya gafarta musu duba da za ku yi zunubin ma halaka mu zai a kawo wannan sai sun yi zunubin dan su saboda idan ba mu yi zunubi ba muna neman gafar Allah shi sifarsa ta gafar ya zai yi aiki ya za yi aiki aya shi dan a gaban Allah yake kamar yadda Allah ya ga mana qala fa bi izzatika la uwaynahu ajma'in a gaban Allah kibin sai wannan aiki sai wannan magana na rantsa da buwayarka sai na halakar da su baki daya illa ya bada kamar su kula su sai bayan ka da su ne fadi su da kawai za su karfi na to sai a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ce na qala wa in inna shaytana qala shaidan yake wa suka na rantse da buwayarka ya ubangiji na ba zan gushi ina halakar da bayinka ba muddin na ga da ɗan ragowar ya tattare da su kowanne sai kun karfi na yi ba amma ko ƙaƙa na gare a tattare da bayinka ba zan gushe ba ina ta ƙoƙarin halakar da su Fasadar rabu tabaraka wa ta'ala ki wannan magana sai Allah tabaraka wa ya ce wa izzati wajalali a azalu an kasar da masar shi ni kuma na rantsa da buwayata na rantsa da burin kasata na rantsa da itata ba zan kushe ba ina gafarta muku dukkan su ne mu gafara ta sai ta ni wannan musiba ta dame mu da in ana ganin ta tsawo ce wani yanki ta ya shafa to wannan yanzu gashi dai isassun ƙwararrun a kasar da bawo ita kwanaki na ce wannan kaɗai aya ce in an ce kafin wannan lokaci a kotun cuta da za ta zo ta kada hantar duniya har su ɗin ƙwararru a fagen a likitanci in an ce da kafin wannan za a kawo wallahi ba ba kowa zai an ce ma Allah ya riga ya faɗa kuma su ke fari ko mutum bayan Allah ya kalli annabi hankali suna tashi yana tawazi a kiyar da la'allaka ka ya shirin nafsu Allah ya so yi sai ka kashe kanka dan sun ki zama mu ne Allah ce kyale su ganin dama muka inna sha'anu rasul alaihim ayatan min as-sama fa dhallat a'na kula khabki Allah haka yake da mun ga dama sai mu sako musu wata musiba daga sama dukkan wani lokaci kowa ya zo ya ni kauya yanzu waye bai ni kauya ba waye bai san sai kowa ya san da sai dai isa irin tasa mai imanin da suke zuwa ga Allah mara imani abin da imani ke wanda imani da abin da imani ke zuwa da shi masu imani da sababi ba su hango Allah ba sun hango ba su hango masu sababin ba ai sun imani da abin da suka yi suka imani da sababin a dau mataki wanke haru waye waye kaza kaza a sa sinadari menene a toshe hanci ai imani da wannan din an dau an dau an sadu da ke bayan Allah wanda yake istifari zai samu farantawar zai samu farantawa ranar alkiyama a cikin takardarsa istifari saboda ne na tsira daga azabar jahannama ba zai musu musiba corona virus istifari sababi ne na samun rahamar Allah a duniya sababi ne na samun rahamar Allah a lahira laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun haka Allah yake me yasa ba za ku nemi gafara Allah ba hakika fa Allah sai gafarta muku sai ya ji kanku sai a ji tausayin ne sa ba za mu tuba mu nemi gafar Allah Allah ke laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun ne sa ba za ku nemi gafar Allah ba hakikatan fa Allah sai cikan ku ji tausayin ku yayi muku wannan musiba shi sa musulmi dan gata ne mun gode wa Allah yawan istighfari da tuba shine sababin saukar hamar Allah shi ne sababin samun sassayawar Allah shi ne sababin saukaiwar ruwan sama shi ne sababin yawan yawanta dukiya shi ne sababin maganin karyar tattalin arziki Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce wa an tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma ku nemi gafara Allah ku tuba gare shi sai Allah ya jarda ku jin daɗi ya kyau yumatti'ukum mata'an hasana haka Allah ya ku duba mana ku dama da ku gani yanzu nan komai koma normal har tattalin arzikin dalar ma kuna magana a man ma kuna magana dala hamsin da bakwai sai kai muku dala hamsin da wani abu koma ɗaya wa a yi sarfin bakwai ku tuba zuwa ku ubangiji ku nemi gafar ruwan ku tuba yi matiku mata na hasara za a je da ku jin daɗi amma ila ajiyar musamman zuwa lokacin mutuwa wa uti kullu bi fadlin fadla haka Allah ya ce a wata aya tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara haka Allah ya bayan bayani in kuna neman gafar Allah za a samu kaza ya'ya yalwa arziki kaza da kaza Allah ya ce wai ba ku da hankali ne me yasa ba ku neman nutsuwa ne a gurin Allah subhanahu wataala haka ma na kula tarsuna lillahi wa qara shi kansa Allah kamar yayi mamaki yayi mamakin mu ma da kula tarsuna lillahi wa qara me yasa ne kuma za ku nemi mafaka matsera gurin nutsuwa a gurin Allah ba fa wa kada kada ku aswara istighfar shi ne sababin ƙarfi da buwayar al'umma istighfari shi ne sababin ƙarfi da goyon al'umma da lafiyarta Allah tabaraka wa ta'ala ya wa ya rabba ku yana ba mu labari akan annabi ko istaghfiru rabbakum thumma tubu ne ku nemi gafar ubangijin ku sannan ku tubu zuwa gare shi yursilu sama alaikum midrara wa kun quwwatan ina kowace? ku nemi gafar Allah ku tuba zuwa ga ubangiji sai Allah ya sauko muku da yawowa wa yazidkum quwwatan ila ku sai ƙara muku ƙarfi zuwa ƙarfin da kuke da shi na da a ƙara muku lafiya a kan lafiya da kuke da shi malamai sun ce dama mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam mutane ne masu tsananin ƙarfin tsiya dan har suna cewa man ashaddu minna quwwa wai fi mu ƙarfi to amma tare da haka Allah ya ce da za ku tuba sai mu ƙara muku ƙarfi to balle mu da mu da karfi su kansu mutane alamun da aka sauka da Allah yake ba mu labarin ayat ya suna da tsananin karfin musibu har su da kansu suke alfahari amma Allah yake in suka tuba sai ya kara musu shi fuskar ce ashe tuba da kake fadi yana kara wa al'umma lafiyar jiki da karfi da buwaya suke fadi yana magani yana ƙara ƙarfin jiki da lafiyar jiki da kuta daga aibobi da kuta da cututtuka da kuta daga annoba irin su wannan mummunan annoba da ta kaɗa hantar cuta na duniya kuma istifadi maganin bakin ciki ne maganin cututuru ne maganin musibu ne maganin damuwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli shay'in makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min hasanatin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi da hakimin sa duk wani ilimin istighfar duk wani ilimin istighfar mai ma'anar istighfar da aka sani to Allah zai sa masa zai sa masa mafita zai sa masa mafita daga duk cikin kunci da ke wanda kunci yake a al'ummar duniya suke ci fa yadda wannan suke kunci yanzu kuncin da ya zo ya kaɗa kowa ba mai shi ba ba mai mulki ba ba talaka ba domin in ko a wannan wallahi ya kama da gani kuran Allah duk wanda yi take kama ministan lafiya na ingila ina na da ke ita ko sai magaskiya ministan lafiya na ingila ina na a killace duk wanda ya saki shi kansa donald trump an yi masa zance yana da ita ba don sun sun karyata ba kuma kowa ya ji yanzu duk ana ganin kamar adalci ne yar gidan buhari yanzu tana na a killace to kuma ai saboda haka duk wani ilimin istighfari koma ga Allah Allah zai fitar da shi daga kokin da yake sannan kuma zai fitar da shi daga damuwar da yake ciki sannan za a azurta shi da daɗin rayuwa ta inda yake a samu mata ba a taƙaice yan uwana mu kuma ya istighfari kuma ya istighfari shine babban sababin tun kudewar azaba ta duniya ciki kuma akwai azaba ta irin annoba da hali da muke ciki ta da zuntarsa yawan yawan istighfari ya yi ɗan uwana musulmi shi ne sanadin tun tunkuɗewar azabar duniya da musibar duniya da annoba irin wannan ga hujja Allah tabaraka wa ta'ala ya wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihi Allah ba zai azabtar da su cike da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai azabtar da su wannan al'umma ba in kana ne kana kan wannan doron duniya ba za a yi musu azaba ko wa ma kana Allah mu'azzibakum wa hum yastaghfirun amma kuma Allah ko ba kai suna istighfari ba zai musu azaba ko ba kai ba ka zuna kamar yanzu in dai ana istighfari a koma ga Allah subhanahu wata'ala in istighfari da Allah ya ce yadda manzo Allah ya ya nunar to wallahi Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabce su wannan umma ba muddin suna istighfari ta ku da cewa kwana musulmi sani wani haji al'abdu amin min azabin lahi mastaghfir Allah hadisi ne da Imam Ahmad ya fitar da shi bawa duk inda bawa yake amantacce ne ba zai hadu da azabar Allah ba ko corona muddin yana neman gafara Allah su subhanahu wa ta'ala ma'ana muddin yana koma ga Allah su subhanahu wa ta'ala ya gina gare shi an haka daga hadisi na Allah ya kara masa yadda duk yana mamaki mutum ya halaka amma tare da shi akwai mafaka matsira ya bari har ya halaka kamar yaya yace istighfari mana ya za a yi wanda Allah ya ba istighfari ya halaka ya samu wata matsala ya za a yi shi mamaki ke ma musulmi da aka baka istighfari wani korona ta zo ta kada maka hanta sannan ita ke cewa ba wanda Allah subhanahu duk wanda kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ya kimsa masa istighfari to Allah sai yake bazai azabtar da shi ka ruda mu da ake da a dauke mu daga magana ainihin abin da addinin ya koyar da mu har a zuwa da har sallar juma'a ko ayi dauke mu daga hankalin abin da annabi aka addinin ya koyar da mu wannan abin da addinin ya koyar duk bawon da Allah ya ce sonsa da alkhairi sosai sai kimta masa istighfari duk bawan da Allah yake so ya kutar da shi daga halakar da yake ganin zai fada sai sa masa yawan ke nan sai Allah ya fara shi in ma ya fada ne sai Allah kimta masa istighfari sai Allah ya samu shi Allah mun ba ku hadin da Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu dace Allah ka azurta mu da neman gafara gare ka da tuba gare ka tuba irin cikakken sharuɗan da shari'a ta bayyana da istighfari irin wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya bayani Allah ina roƙonka muna roƙonka Allah Allah ka azurta mu da ni da rahamarka ya arhamar rahim ya zal jalali Allah ka cikin Allah ka ka masu da Allah ka inganta rayuwar mu wanda ka su Allah sai da muka magana la ilaha illallah marasa lafiya da wanda suke sanadin wannan annoba da wannan ba sanadin bane duka na gida ko a da Allah ka ba su lafiya wannan musiba wannan musiba Allah muna roƙon ka Allah da rahamarka Ka wa al'umma mutum bayan ka na kwarai ka musu kallon rahama Allah ka daba al'umma duniya ba daya har ma su waɗanda albarkacin kaza ka dangane sha ruwan kasko Allah subhanahu wata'ala ka ɗauke wannan bala'i wannan annoba da ta zo ta kaɗa duniya Allah ka yayi mana ita Allah ka yayi mana ita da rahamarka Allah ka yafe mana Allah ka yake mana Allah kai mana kallo na rahama ka yake mana ka fitar daga al'ummar musulmi da sauran al'ummar duniya baki ɗaya daga cikin wannan musulmi dirham ka ya rahama rahim ya zalgara da insha بعد الله صلى الله عليه وسلم على خير خلق الله اللهم صل على محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد على محمد وعلى محمد وبارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك